wannan idan shine zuwanka na farko wannan tasha ka kasance da mu ta hanyar danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun zafafan labaranmu da kuma bidiyoyinmu da zarar mun ɗora wayannan mawaƙa guda biyu jaruman mawaƙa kenan da naziru sarkin waƙa da kuma dauda ka hutu rarara naziru sarkin waƙa ya ce rararan in ya isa ya furta furcin cewa yana buƙatar wasu maƙudan guɗi a hannunsa domin ganin cewa ya bashi shi kuma in dai ba kashe tambaya ba in dai transfer ne to zai mai ataki a lokacin wannan mawaki mai suna naziru sarkin wakan ya dai buyan nan makudan kuɗin ne ya ba wannan mawaki mai suna dauda ka hutu rararen har da kyautar don kareriyar mota babba guda daya sannan kuma ya ba shi kyautar gida a wannan gari na abuja wannan mawaki mai suna naziru sarkin wakan yana mai cewa wannan mawaki mai suna dauda ka hutu rararen Wayannan abubuwan da zai ba sa in dai ba su mai ba to yana ƙoƙarin yi magana domin ganin cewa ya ba shi tun da ai shi ma dan uwansa ne mawaƙi sai dai wannan mawaƙi mai suna dauda ka hutu rararen ya ce shi wayannan kayan babu abin da zai yi da su ya haɗa duka ya riƙe kayansa salon wai ya bashi ya zo kuma yana mai gori ya yada ya tashi a idon jama'a bayan wai Allah ya bashi ɗaukaka da kuma baiwa da Allah ya bashi sai dai wannan mawaƙin mai suna dauda ka hutu yaran shi kuma ya ce wa naziru sarkin waka ai shi ya riga na gaba ya yi gaba na baya kuma sai labari amma sai dai wannan mawaƙin mai suna nazirin sarkin waƙan ya ce wa wannan mawaƙin mai suna dauda ka hutu yaran ya ce shi da yake da igiyar waƙa guda ɗaya ma kenan amma shi nazirin yana da igiyar waƙa guda hudu to wannan mawaƙin mai suna dauda ka hutu yaran ya ce ya ji yana da igiyar waka guda ɗayan amma sai dai kuma a yi wannan mawaƙi mai suna naziru sarkin waƙan ba abin da ya fi shi ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha ta mai suna duniyar arewa tv domin samun ci gaban labaran kada ku manta ku danna mana subscribing kana